lokacin da ya dawo lokacin da Allah ya ba da labari cewa sun san zafin annabi Musa yana da tabbas abin da Allah ya faɗa mai kai amma da ya dawo ya ga kiji da musu ga kuma mutanen sun san zafin labarin mutum shi yasa yana ɗauke da Allah Allah na nan a sauran da ya karɓo daga gurin Allah subhanahu da ta'ala saboda tsabar tsanin shi ya tashi wani bai san lokacin da ya dace a sauran yi ba da ita ba ya kama وأخذ براءة أبيه يقام التنظر فأنه أرون يجبه da من الإسلام saboda ne shi yadda za a baka labarin abu ba kamar ka za a bada gidan ka bane iri da su wannan gari lawan ba Allah ya taimaki mutanen wannan gari da wannan muguwar akida da ba sai lallabo za shigo cikin wannan gari kuma kada Allah ya sa ka samu gudu shi ya samu kaso a wannan na'ura ba ta kawo matsala ba ko ba labari za mu baka ba a'a za mu haska ne ka gani da idanka abin da muke faɗa da ma wata akidu amma da gida ka ba goma ka sha'adu eh? za mu bincike dalilin da ya sa wannan na'ura ta samu matsala kafin gobe ya sai mun shanyo kanta da izinin Allah don abin da muke faɗa wa mutane don shi iri da wasu ba labari ba saboda wani tsakamu kan A nan muhammad a da duniya a tsarin masu kamar yadda abdullahi dan abbas dan da yake cewa haddathana rasulullahi nan muhammad ya ba mu labari yake wa kuwa sadiqu al-mas'ud shi ne mai gaskiya wannan kuma in ya faɗi magana dole a kan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana san maliku ya ce lokacin da annabi ya tafiya ya garin madina duk abin da ke garin madina sai ya ya sa kafin annabi ne je madina madina a farko da ana ce masa ya tsiri shi ya sa alfazari a cikin ishirin ya yake faɗa yake cewa sabon ta ila duniya wajen lubbila ya ce yake ka karkata zuwa ga duniya amma duk wani ma'abucin hankali bai zama ke karkata zuwa ga duniya ba karkata da za ka raba shi da Allah ya ce wa zarraka min hasilmu sulhu da wannan duniyar wai za ku zauna lafiya da iyamu ne ka yake ba ido a harbu ko da kana ganin kun yi sulhu za ku zauna lafiya da gefe to za ka rage kasa ya kasa ke yake ba za a na ka kabarta wa sharri da ya gabas yana da mutan kuma dinar annabi muhammad la yakun bi kalgaru kada ka bari zaman gabas yamma ya tabbatar da shi da shi yana alfiyo yake biyar da ya gaba a can yadda ba yana nufin madina akwai haske na annarsa, wanda wannan hasken baya wucewa ya ce da gani na ido da gani na zuciya sun yi musharaka wajen rikon wannan hasken a kan madina da shi yasa da wannan karatu ba a samu wannan matsala ta na'ura ba da kun ji abin da waɗannan mutanen suke ba a waɗannan garuruwa masu ya daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala garin da ya fi kowane gari daraja bisa ga ka'ida na waran kuka ya tsare kuma ya sha uwayarsa Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ya ba shi da kace ta kowace daraja a cikin ganin damarsa ne a cikin kwanaki da ake da su na wuni kwanaki guda bakwai Allah ya zaɓi ranar juma'a ya fita kowace rana a cikin ganin damar sa ne cikin watanni da ake da su guda goma sha biyu a shekara Allah ya zaɓi guda kuɗi da gaske ya ce akwai masu alfarma ganin damar sa ne kuma ya sake shirya wata ɗaya daga cikin waɗannan watannin shine wata Ramadan ne ya ce wannan watan ya fi kowane wata a cikin ganin damar sa ne shi subhanahu wata'ala ya zaɓi wuni wuni kwaya ɗaya a cikin wunin duniya ya fi kowanne wuni shi ne wunin zarfa a cikin ganin damar shi Allah subhanahu kuma ta'ala ne ya wani daren lailatul dare ya ce daren lailatul dare ya fi kowanne dare da amma ya an samu wasu mutane saboda tsabarin su da iri sai ka suna cewa daren wani ya fi daren lailatul dare wallahi sannan akwai masu ba kuma malamai ne wani me ma'anar alƙadar ba daraja ba kalmar alƙadar a yare na larabci tana zuwa da ma'ana guda uku akwai alƙadar da ma'anar al-taqaddum shi ne kaddara da haka Allah ya ce bani da Allah ya kulli shay'in ka da kowane irin abu Allah ya riga ya sa maka lokaci da tsarin da ya kamata da ba a kanka akwai al'adaru da matsayin al-tadayi hukunta ta abu shi ne Allah ya basu da wurin da man ya sha'u wa ya tsare sana akwai al'adaru da ma'anan al-tashiri wa ta'ariru girmama cewa daren lailatul qadr kadai dare mai daraja ta san ya cire duk raguwar daren duniya wajen daraja sai mutum yanzu yana ma tambayar tsada da yanzu dan Allah da daren da daren da ta zai ne da annabi daren da aka yi shi ya kamata ya koyi ya manta ba shi daren da ne ta tsare da Qur'ani aka saurara da Qur'ani da annabi Muhammad idan aka tambaye ta aka ce wa yake gaba da gurgurin sarjawa a kasa akwai ma wata wani zai ce maka guda yana ji annabi wani kur'ani saboda samun dan mahaifarciya ne ko bai san cewa shi qur'ani magana ce kawai ba da Allah subhanahu ko ta'ala ba yadda za a yi a gurin daren a haɗa daren da Qur'ani ya sauka daren da aka haifa a littar Allah subhanahu ko ta'ala shaitana haihata haihata lima tu'a ga ko wanda zaka ji suna wannan duk wanda yake magana ta karatu da hankali da sanin ya kamata ba zai bai wannan magana ba ko da da sunan gina ne ba babban abin da ya ba annabi Muhammad daraja a gurin Allah farkon maka da wannan Qur'ani ita kuma maganar da ka sani tsakanin ta Allah da maganar da duk ba ta Allah ba kamar kai da Allah yanzu a za a tashi a nan wurin a tambaye shi a ce ba sai da Allah ba ya kuma zarar da ya tsaye na biyar wayan da ta yanzu a nan wurin aka tambaye shi a idan Allah ya ji da kai da Allah ba ya gone sai yana bukatar ma sai ka ba da amsa idan aka tsaye da kai haka ce da Allah da annabi ya gone in dai kai ba dan mahaifiyar ba ne aka tambaye ka aka ce da Allah da annabi ya gone da rajawa aka ce ai bai ba mu kasa ranka a gare a biyu da to haka ba za a haɗa maganar kowa a duniya ba da maganar Allah yadda karɓar tazarar tsakanin Allah da halittun shi haka maganar shi take tsakanin da kuma halittun da ya sa kafin Allah ya fara saukar masa da Qur'ani daga baya da ya saukar masa da Al-Qur'ani sai ya ce hau a ina ayna ila qawmin amrin amina. aka yi maka masa wahayi ne daga gurin kafin qur'ani ya fara sauka Allah sai ya ce wa annabi ma kunta tarbi man kitab wal iman kafin alqur'ani ya fara sauka baka san me ake ce man littafi ko imani walakin da Allah nura mu ne muka sani wannan littafin ya zama haske gare ka shi yasa alfazan yake faɗa yake cewa wa hal ba'da masrahu li mawlahu ghayati yanzu akwai wata makwarar abin nema na daraja da ya rige wa annabi bayan tsarsa da Allah ya ake Isra'ila da Miraji aka kai gurin Allah ya ce to dan karfe tsammani duk da kaji an gayyace shi an kai shi gurin Allah yana da wani abu da ya cancanta a ɗauki Allah a baki sai alfada biyu sun yi maka Isra'ila sai ce maka kowane abu hakan ƙarfa mutu Isra'ila shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce shi bawa ne na Allah wannan matsayin da kaga ya samu a wurin Allah kulawa ce ta Allah ya kare ka wannan matsayi wal abdul hasan qarrabatu ya yau to haka karkashin ganin damar Allah sai zaba a makin gurare yadda sun gurare da makka da madina karanta da Allah kan kuku ina daraja a duniya da makka da madina kan kuku ina matsayi a wurin Allah shi yasa qur'anin da yake gidan wancan da duk yadda mutum zai zama zaki a tafiya ya ji ya buɗe qur'anin da kuma sai ga suran qur'anin makki din ne ko madaniya su ba ko Najeriya ku in ka dan shi ne akwai niyyar suna qur'ani dole ne wancan ne da madina da kake da kake cewa ayyukan gudawa ne wahabiyawa ne yasa wani malami da ya kuma daga shi'anci ya bari yana zuwa ya kawo sunar annabi ya ce sai ga mutane su yi ta shi ne yake fa in kana sa'in ahmadin mutu wa sai ba ana da mutu da annabi wa in dai bin annabi muhammad shi kuke cewa hajjin ko yake to yana tabbatar da duk duniya ka rike wannan ni ba ba ne ce, amma a tsira ta shi ne an fi shari'a alal ilahi falam ta li rabbil sur mata kwallon wa hal ina koyi ma Allah Allah bai da abokin tarayya sun ba shi wannan da ya tantance abota mai ba wanda yake da suna al-wahab yace la qubatu wala wasal wala kaza wala kaza ولست معلقا بتميمة لرجائل أو لنصف برية yake ba na kawai laya dan ta duk wani amfani ko da ta duk da mun ka ba na yace Allahu yanfa'uni wa yanfa'u wali yace Allah kai na san dake kawo mun amfani ko da duk da mun ne idan ko yawan kira wannan ita ce ka'ida to haka a cikin ganin damar Allah ya zaɓi masu imani sun fi kuwa. a cikin masu imani Allah ya zare annabawa da mursalai sun fi kuwa daraja a wuri a cikin masu mursalan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zare a guda biyar da ake ce musu ulul azmi min ar Wannan wanda su ne Nuhu Ibrahim Musa sai isa na biyar ɗan su shi annabi muhammad a cikin mutum biyar ɗin nan kuma babu wanda ya kai daraja a wurin allah sama da ƙasa kamar annabi muhammad yasa matsayi akwai matsayin da mutum biyu kaɗai suke da shi a wurin allah daga annabi ibrahim sai shi babban mai gida annabi muhammad shi ne mataki na kalibi Allah ya ce wata kazan namu Ibrahim a kalila wannan matsayi na alƙulla annabi ibrahim kaɗai yake da shi sai annabi muhammad akwai matsayin da kuma duk duniyan nan sama da ƙasa babu wanda yake da shi sai annabi muhammad Allah ya ce wa min al-layli fa ta'azzab bihi nafilatan a asa an yaba aka karatu ka maqaman mahmuda wannan maqaman mahmuda din annabi kaɗai yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu cikin abin da na sun kunnawa mutane su gani wannan tukururin mutumin na zariya da ka gani da idanka yana faɗa yana cewa annaba wannan kaf guda biyar idan aka ce annabi muhammad da annabi musa wanda allah ya ambaci sunan a ƙwararren kawai ko da talatin da wani abu da annabi ibrahim da aka kira sunansa saboda rubutun a Al-Qur'ani da annabi Musa da annabi Nuhu wanda har sai da Allah ya kira shi ya ce masa abu ya tura amma wannan mutumin na zari ya ce dukkan waɗannan annaban alin bin abin zari ya ce haka ya faɗa ya ce Ali bin Abi Talib ya yi ya ce da aka rigima tsakanin musulmi da shi'a ba wani da rigima ba ce a'a wani tsakanin abubakar da aliyu a'a so ba ma abubakar ba a kaf annabawan Allah ka kaf su idan ka cire babban da gida annabi Muhammad a da aqida ɗan shi'a abu Ali bin Abi Talib ya fi annabi Ibrahim da da abu Allah ya fi annabi Musa matsayi a gurin Allah ya fi annabi Isa matsayi a wajen wa a wajen Allah to da na da na'ura sai a wannan bayan da mun haka ka gani ka da kullun da kuma ka taba jiwa ba gashi shi wannan mutumin yana faɗa da kullun da cewa Ali abin da Talib ya yi dan kuma Allah wannan addini ce wata wata musulmi ya yi da to daga wannan sai kan ya baka mamaki duk wata addini da kuka ta gina a ƙarƙashin wannan aƙidar su da suke bautawa Allah da ita shi ne waɗannan al'umma ɗin guda goma sha biyu sun fi annabawa daraja kuma sun suke da iko wajen jiya duniya yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na kuran nan ta bayar da duk mafi yawancin karatun da zan yi ma da sai na dinga nuna shi a littafi mutane suna kallon shi gashi gashi amma da sai mu gobe haka idan ka dawo makar nan da madinan nan da suke da matsayi da daraja a wurin Allah annabi ya faɗa ya ce akwai lokacin da imani zai kare ko ina cikin makar da madina yadda ka san maciji yana tattara ya kuma ran mai shige ko da akwai lokacin da imani zai kare ko ina inda annabi Muhammad wala sai a makar da madina Dujal idan ya bayyana zai zagaye duniya a kwana a arba'in. Amma zai je Maska da Madina sai zai shiga cikin kuma saboda Allah ya sa malaiku su tsara maska da Madina. Maska da Madina. Amma kai kana nan da duniya ta fi Ana cewa ai Saudiya yanzu ba ta kyauta ba, ai tana mu'amala da ƙasar Amerika, ai tana kaza, ai tana kaza. arba'in zuwa ya suke koya ma'ana a duniya bayan ba su wani ko a najeriya ba ta gani duk lokacin da musulmi yake shugabanci tsarin kula idan an ne yana shugabanci a zauna lafiya a ita ce aƙidar su shi ma wannan bidiyon da da lokaci da sai na nuna muku maganganun wannan tukunin na zariya yana faɗar da gidansu na goyawa kiristoci baya a Najeriya. Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu al da wannan tsara awliya kada wanda ya kuskure ya yi bai rubuta ko kirista a matsayin musulmi Allah ya ce ba a abun awliya kuma. sashen su yana kore sashi wa man yanta wannan hukumin ku duk wanda ya kama wani ku yi uri ko kirista ya yi Allah ya ce fa inna mu'minu yana cikin ƙarya ko ya ce bai cikin yi. wala yana cikin su to ka dawo makka da madina inda suka fi kowane bangini daraja a wurin allah kuma ban cire maka ko ina ba ko yanzu akwai wanda ya rufe a hada najeriya da saudiya ne akwai ɗan kofa ya kai ta kayan ta tafi yanzu najeriya ta kuka kame ta duk duniya an ba maka da madina ba ina ce ta tsami makka da madina da ma mutanen da suka lera suka kama gaba da maka da madina a aƙidar wayannan mutanen ba maka da da madina karbala inda al'imamu Hussein yake kwanci Allah ya tsara masa ita ta garin Makka da Madina daraja a gurin. Wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida su wannan shi ne. ya sa kuma da shekara biyu da sauke sun ji sun yi sababin mutuwar tarin cikin al'adai masu yawa a ƙasa a cikin da zai ba ne ya fara daga baya bincike ya tabbatar da haka kuma suka kirkiri ƙarya suka yada saboda haka wannan ita ce ainihin wato matsalar da take faruwa abu na gaba wannan shi ke da matuƙar muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da ya faɗa ma al'umma matsaloli za su faru amma kafin ya ce matsaloli za su faru sai da ya faɗa idan matsala ta faru kuma tana da magani ba wani matsala ce za ta faru wasu ba ta da magani ba. matsalar kawai shi akwai wanda bai da lafiya amma idan ka bi masa magani ya yi da yi sha maganin gane mutu da ciwon akwai wanda yake wannan ita ce da bi'a so kuma ita ce ka'idar su duniyan nan ba ta taɓa ganin mutum mai gaskiya ba mai sanin ya kamata shi magana san da ya kamata ya magana ya shi san da ya kamata ya shiru kamar annabi Muhammad ya zauna cikin mutanen mutanensa shekara ɗaya ta har shekara arba'in da Allah ya aiko shi ba bai miƙe shi aiko shi ba lokacin da Allah ya aiko shi ya shi cikin mutane ya ce Allah ne ya aiko shi ya gaji bayan iri hadisin warfata bin nofal wanda shan min ya faɗa a cikin kirin da ya mabukari yace wayannan mutanen guda biyu sun shiga musulunci tun annabi yana annabi kafin ya zama wani ce mace ta farko a duniya ta kace na Khadija mutum na biyu shi ne wani aka da na lokacin da annabi ya dawo daga ubayya ya ce wa matarsa da na Khadija zan yi luni zan yi luni kullu bi na kullu bi ina jin tsoro na ga wani abu ban san kullu ya ba na na da ce masa kalla wallahi la yuqdika Allah abada har abada Allah ba zai wulakanta ka saboda innaka la tasiru rabbin dan mutum ya kara tsare da zumunci wa ta'amilu kal kana daukan nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyi. shi wa taqsibul ma'dud abin da yake na amfani babu a cikin mutane annabi ya kan tashi ya samar da shi sannan mutumin da ya shiga bala'i an kwace masa hakkin an rasa wanda zai karbo annabi zai sa shi gaskiya kar kuma tsage sai ta dauke shi suka tafi wajen warasa ta bin nawfal wa kana mura'an salassala fil jahiliya mutum ne wanda dama ya koyi ilimin kiristanci din a jahiliya yana iya rubutawa daga wani sinyare na ibraniyanci zuwa larabci abinda allah ya so ya rubuta da ingila suka je suka same shi da raka ne da kace masa yabna amri isma muni kuna afirka kace masa ya saurara daga dan dan uwan shi tana nufin annabi Muhammad kenan annabi ya bashi labari ga abin da ya gani fa sai wani kasa bin nufi ya ce masa hada na musu lazi nasallallahu alaihi ai wannan abin da ka gani ba wani abu bane mala'ikan da Allah yake saukar annabi Musa da shi da aka saukar wata shi sai wannan da bin nufa yace rawa a ce ina maka shi lokacin da mutanen ka za su koyi ka daga garin nan annabi ya ce a wani kuli da yau kuma za a iya kora ta daga garin nan bayan saboda ya tare ni a nuna a cikin talfata bin nufar ya ce masa ainihin ya aka ba su kasko ba wani mutum da zai zo da irin abin da kamo da shi daga wurin Allah sai an yi gaba da shi kuma sai an gobe shi daga gani wannan maganar da wasa bin nufar ya faɗa ta tabbata ko ba ta tabbata ba tambayi ɗan izanin farko farko a garin na irin bala'in da suka yi za su ba ta labari irin gobar maya da aka da doki ba da da aka kai ba babanka ba ne ya kama wata kari a kake raba mutane cewa a shiga wani zuwa babanka ne a a ce ma mutane kawai da kwasu bi Allah su ji annabi Muhammad shi ke nan faɗan wannan wajen wani kamo da laifi don da za ka zo ka sallata Allah ka sallata annabi ka tsira shi ke nan kayan yau shi ne laifinka annabi yanzu ya fara addini ne da kuma mutane suka fara shiga abubakar yana shiga musulunci ya ga zama bai gaishe ba وسوء الأشرة المبشرون بالجنة جنة سيد علي بن أبي طالب ما في يوم الجنة تحنن أبوك في صوت الجنة غير أن ذلك كنت يوم في مسلم لو كنت مكاما وإن أبوك على المنزل يتكجعون بارك الحبود ولا أدين بارك مسلم نوع النبي يضي فارس أو أن فارس فارس يتكي إن ولا رشم مرتين شيء وانا ذي أن أبنجي وانا da gidan da kan zai zama cewa ya yi wani da yin zira a rage zikir ya ta wanda aka ta kowa da ƙwar'ani ya yi kuwa ce masa inda sai ya ba wa tafi haka haka da mai bal kalu a da su a dami in zama a ce kan yaya ya mafarki su karanta balin sanahu a ce kai kin zuwa ƙwar'anin nan ne kai eh, bal kuwa sha'irin a ce ma mawaki ne ba abin da ba faɗa ba wani gurin a ce asatirul awwal awwalu da ta tabaha ai ta kuma mutanen farko ne ke zuwa ji ya rubuto ba iya tula sai zo kuma yana karanta mutane kafa da ba abin da ba faɗa ba amma ka annabi a hakuri ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah sai ya zo yana karanta Qur'ani sai ya a wata gefe da tsada a Allah ya ce wa tsarin da nuna kafaru kafare su suke cewa ya ta kuma zuri a alin in a aka zo aka kafa wa alin ƙur'anin su kan su tura. wani gauti ko ku tara hayaniya a gefe don ka a gane mai a aku da bige da shi a ɗan tashi wani abu sai hayaniya kai a kai a ta yadda kar a gane abin da ake a ruwa haka aka dinga wa a Muhammad. Kai eh, ba nan ba ba al'amari sai da ya fi al'amari ta yadda yana sallah aikin kaba wani zai yi zuwa ya kuma ya fara kuma ya zai ɗora al'amari ya kai al'amari sai da ta kai irin su uku ba su nuna abin aikin akwai lokacin da ya zo sha da annabi sai da sallah ta mutum manzan Allah sai da abubakar ne ko da hudu na bangare shi ya ce a ƙasa su zana rajulan kan ya kura biyan la'a da za ka kashe mutum kawai zai zo shi saboda ya fi Allah ne kuma shi? ya zo ya bangare shi tukuna akwai mutumin da ya ce ya rantsi da Allah duk ranar da ga annabi a kaba yana sallah sai ya zo ka koyi shi annabi ya ce ni kuma zan zo zan yi sujjada a bakin kaba amma kuma ya taka wuya ya za a mutu annabi ya zo yan kallon kuma ta daga sun san idan annabi ya faɗi magana ba sai yake aka ce to kai ka tsara sama na ce a ina cikin dare ina da guduwa da inda ba zai faru annabi ya je gama abin da yake har ya gama da gara kuwa annabi ya ce wallahi da ya yi kuskure ya zo ya taka kaina wanda annabi ya ce da kowa yana kallo mala'iku na su bayyana a mafi fili kowa ya gan su daga nan za su ɗauki shi wata ɗauki yasa Allah ya ce mu masu yin wannan sajada uradi in mutum ya isa ya kira duk wata ƴan majalisa da yake ganin yana da za su ba shi kuɗi Allah ya ce kana kiran su kuma tsare da ne. mana ya kura sunan su so ɗin kawai ya zuwa Qur'ani zabaniya ai daga duk Bayyana bal yada uradiya ya kira ɗan majalisar hukun rabu kira zabaniya wasu mutane suka ba annabi muhammad wanda suka siyar da duniyarsu don lafiyarsu su ne sahabbai duniyar nan ba ta taɓa ganin mutanen kirki ba bayan annabin ta kamar sahabban nan aka ɗangwame su aka hantare su aka matsa musu sai da ta kai ba a garin maka yanzu ko a gwamnati dole wallahi in za ka shigo kana farko za ka musulunta ba ka isa in ka shigo ka tambayi kuwa ba wanda zai maka kwatance a ina musulmi suke shi ma sai ya koyi ya ce ba su kwanar can a hango shi ma yana maka islamin shi kwatance inda za ka shiga bala'i haka ba ka aka dinga a garin masa ba idan kai musulmi ne wani ba ko ya zo ya sa a yi fitin zakka yana so ka kai shi inda ɗan uwansa musulmi su da su ya ɗaura wani abu a kafa sai ke ka kwana gaba in ka gana ya kama na kwana kara ki kai kuma idan ka zo kwana kara ki haka aka dinga a garin maka aka zo musuluncin nan ya fara a hankali a hankali sai da na umar shi ne mutum na hamsin da biyu da ya shiga addinin musulunci هناك لوقت النبي صلى النبي يسأل الله إلى ربهم كأن لا تشي تترك بعض من من ذيل رسول عمر صلى الله عليه وسلم ألا سيك بعض دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا كثير زمن كنت نقول من لوقت دعاء لا يكذبني ويسيح كبكو لا يكذبني shi ne wanda ya bayyana da islami ba a da kafa shi bayan addinin abuwa yake da ala ya shafi aka zo ana yin zaka irin su bilali annabi yana wucewa ya ga ana daure shi ana bin azama ko ba zai iya yin komai ba bayan duka da waye sai an gawa duk mutumin da ya taɓa zuwa maka ko aikin umarar kwaji ya san irin bala'in zafin ranar da ake a maka ba irin nan ba haka za a bar ƙananan yara su ja shi a yashi yadda ka san ana wasa da zuwa irin su ammaru mahaifiyarsa da da suka shiga matsaloli a garin masa kai makkan ma ta ke da ruwa dole annabi ya kashi wasu zai ya haɓar da su zauna ethiopia ya sa a tarihin musulunci sai da musulunci fara zuwa afirka kafin ya je ko ila nan ethiopia suka zo nan daga can ba aka taso wasu su zo nan din ma a a sarkin ana so ya kore su da kare dama da za su fi da annabi ta kudi ba musulmi bane amma kuma ba zan yi bane ba zai zani kowa aka je aka zuga sarkin aka mai karya aka ci wa'annan mutanen rufe da ke ai a ta annabi ba ma za ki su ina an tsira jiran annabi aka zo aka kira su daga cikin wanda suke wannan hijira a akwai jafar bin abin zalim yayin yi ali wanda yana daga cikin mutane guda shida da suke kama da annabi muhammad wanda ke jibi kana da suka ya san nama ce. akwai hakan Allah ne da Abi akwai Jafar din nan akwai kusa mabin abba sana akwai kakan al'imamu shafi Shafi'i suna daga cikin mutane da suke kama da annabi Muhammad yazo sarkin ya tambaye su suka bayanin addinin musulunci kafin ya zama su suratul maryam sai da sarkin ya fara su wannan haka ƙarya dai kuma ya ke zata mara shirin ne ba ne da an faɗi magana sai a duniya ta in da ne da da Allah ya ce biyar da wurin kai ce mutanen nan ba su ce kaza in da ne da ba da ce wurin kai ce kana garin nan za ka bari garin ta ya lalace ba sai ka ga mutum yaro shi ne duk wata harka ta lalacewa neman mata shi ne shaye-shaye shi ne gidan disko shi ne amma wallahi ba za a taɓa zuwa a jira a samu iyaye shi a cikin wajen su da a bayarin ya lalace daga nan da suka ga ya fara zuwa makaranta ya fara koyi da sunan annan muhammad ne sai kaga an fara kai gudu ne gidan siyara a ce to gaskiya ba ya kamata ku dauki mataki yaron ku ya fara lalace mai lalacewa shi ne alaƙa da addini ya lalace amma can da baya bai lalace ba tun da bi harkar addini bai lalace sahabban annabi muhammad suka zo aka dawo da habasha haka aka ci gaba da diwa wahala wa'annan mutanen ana cikin wannan hasin da aka yi shekara ɗin shekara goma a haka aka tsara uku ya zama shekara goma shi a uku da ƙarshe aka nemi cewa ma ya kamata a kashe annabi Allah ya faɗa masa a cikin suratul amfani yake wa in yanku dukan ladina kafaru ka daga lokacin da kafirai suka yi da kunna maka ma ke ce yi su ka auyo su yi ka auyo su yi wasu ta ce a kawo shawara a kashe shi kawai wasu ta ce a kama shi a ɗaure shi wasu ta ce a kore shi kawai wayan kuruna wani mutum da su sun kullum dabarar da za ka kashe annabin Allah shi kuma Allah shi ne ya kulle dabara da zai tsare da annabin shi haka haka mutane ruka ba guda goma da suka musulunta a farko bayan da suka dawo madina annabi ya tashi musabin umayy ya ce ka je ka zauna ka karantar da mutane musab ya zo madina ya zauna yana karantar da mutane kafin shekara ta wai aka samu tsakanin mutum maza da mata kusan mutum ɗari sun musulunta ya dawo wayannan mutanen guda sama da kusan ɗari da suka musulunta su ne suka yi akin al'akaba saniya suka ce annabi ya baro makka ya tsoho madina in an haɗa shi a biyu za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransa har sai annabi ya isa da sabon Allah hadisi ya tabbata a muwatta a kitabun jihad wani mutum an gama yaki yakin shi ne yaki na biyu a musulunci za a juya da annabi ya duba ya duba akwai wani sahabi musamman madina ana ce masa sa'a da zuwa rabi a al'asari ya duba ya duba ya duba bai ganshi shi ba ya ce man ya addini bi khabar sa'a da zuwa rabi a al'asari waye zai je cikin ku neman mun labarin sa'a da bin rabi al-ansari sai wani mutum ya miki ya ce ana ya rasulullahi fa dhahaba ar Ya yatufu bayna al-qatla wannan mutumin ya tafi ya yawo tsakanin gawokin da aka kashe lokacin da ya kai ya kawo bai ga mutumin ba shi kuma mutumin yana kwanci yana kallon mutumin yana tafe ko da ya dago kai sai ya ce masa masha a Wannan kake nema ne yana cewa sai ga shi ne sai ya ce masa yawa ba a sani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da haifi ya hudu saba'in annabi ne ya haifi da ya je masa da labarin yace idan ka je gurin annabi ka karanta masa gaisuwa daga gurin na ka ce ina gani yace ka ga nan gurin da ka gani an harbe ni da mashi da kibiya guri ɗaya har guri goma sha ɗaya an zartar da mutuwa ba zan yi kai idan ka je wa aka bin tsoron ka ba mutanen ka labari kai an sa mai kai mutumin mujini yace annahu la uzra lakum inda Allah yawmal qiyamah ya ce babu wani a cikin mutanen madina da zai kawo uzuri a gaban Allah Allah ya karɓi uzurinsa in ya bari aka kashe annabi shi yana da rai ya ce sharaɗin ku gurin kare annabi zaman su duk ku fara mutuwa a kan annabi yace amma kun wani kuskure annabi ya riga shi barin duniya shi yana da yace wallahi ba abin da zai kawo gaban Allah na uzuri Allah ya kawo wayannan mutanen an sa shi yasa aikin hasa gwana da zaka ji suna nanin nabi da baya ko Muhammad alin jihadi ma rabu mu ne wanda muka wa annabi baya akan jihadi ba za mu daina ba har abada to duk duniya mun kafa su gida biyar ne billahi da biyu ba ka cikin daya dole kana cikin daya akwai wasu kuna al'awwaluna min al-muhajirina wal ansar akwai magabata muhajir wanda suka baro makka suka taho madina wallahi ba za su girma maka akwai ba sai da Allah ya kai su makka ka duba a ganin imam baro madina za ka ga mota ce ana tafiya ba da jiki da komai amma wani za ka gina ka fara a cikin ba a shi ya manta yana cikin mota da yake sahabbai kuma a ƙasa suka taka sama da filin mota ta yi hudu kuma a lokacin da ba ma kinki ballan sana masu mota kuma hijira fa da ake daga makka zuwa madina ba wai kamar kai ne bayan da idan garin bombai ma za ki a rinka ta malam wani ina zuwa ne ka ce ko ka san kasar Allah na da faɗi in ka taka garin nan dai abin da ake nan gara ba ina ba a aiki ba wallahi in za ka bar maka ka tafi madina sai ka lallaba da daddare ka tabbatar ba wanda ke ganin da sannan da domin a san cewa ma ka da shi ma ba dare shi yasa ba magana suke wa idan mutum ya tashi ne tafi ya ce a magana kai kai kan ka tafi ya kawai da addini ka yanzu babban mutum irin sai da abubakar aka kai ya bar garin masu ya ko garin da ko shi ba shi yasa da kai aka fi Allah ya dama kira su yana ce yin bin ƙoƙarin muhaji kawa wanda suke hijira suka ban makai kana nan dan yi sako daga nan zuwa can ba ka taɓa zuwa ba saboda addini amma wanda suke wannan sai kana cewa munafukai da kai yaushe ka zama mutumin jirgi kuma ma matsala ne babanka ba yana da matsala ba mamarka ba tana da matsala ba me yasa baka tsaya kan matsalar mamanka da babanka ba sai ka kuma kanka akwai abokan annabi muhammad wata rana sai na abuwar da sai na kuma sun fito da daddare sun fito yunwa ta fito da su daga gida saboda ba abin da za a an tafi garin madina ba ko biyu a daidai wannan yanayin shi ma annabi ya fito da ita a lokacin da shi yana ganin bai kamata ya mutu ba da dare kawai sai suka ci ko da shi sai ya ce musu ma a kare da kuma hada yin sa a mai fito da kowane yanzu kala sai suka ce masa aljin da yawa su wala yin masu ta fito da wani da ba a da za annabi ya ce wannan ya so muhammadin biyadihi a kare da nan da zai a kare da kuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da su da su gida ni ma shi fito da su saboda an tafi garin Madina ba ko annabi ya ce ku tashi mu tafi gidan wani gidan wani ansa ana zuwa aka samu mijin benin sai matar da mutum sun tsaya sai ga mutum ya dawo da wani dunkule irin na dabiwa a hannun shi akwai wanda ya fara nuna akwai wanda bai fara nuna ba yana ganin su ya ce ma la da manya-manyan baki da suka sauka a gidana wanda ba tafi gidan kowa a duniya ba sai ya ajiye masu wannan jami'a kawai yana addu'a sai annabi ya ɗauko a ya san abin da zai yi sai ya ce masa ina wani ba ina maka kashiri da ɗaukar wacce ta fi kowace girma a cikin jami'a saboda Allah ya ce wasu wasu nuna girma ba annabi Muhammad yana da cikin kunsiri ko dama akwai gara irin ta bako yasa idan annabi ya kai ziyara gidansa akwai idan na kara ra'ayinka ya ne mutum cikin yin cikin shari'a yanka saboda wasu wasu idan sa za a yanka sai an nemi san da ya fi kowanne girma ake yanka idan rago za a yanka sai an nemi ragon da ya fi kowanne rago girma ake yanka saboda wasu wasu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wayannan su ne muhajir tafiya sama da kilomita ɗari hudu a shafa ta a yi ta a ƙasa a tafi amma wani yana nan ka san mamaki da babai da su ba mutane kifi ne, amma ya rasa wanda zai jira kan su zai sa abai ya ce abin da mutane duk wannan da na lokaci wannan na'urar da ba ce mana siya ba da sai na sa maka bidiyo ka ji na larabci sannan ka ji na nan yaren da kake ji na ƙasar hausa ka ji ana tsinewa a maka da kuma da wasu da kullum ka za ka ji kuma za ka gani za ka wayar nan mutanen sai yana mutane wayo a da don magana da za ka faɗa sai sai ai shari'a ke musu ai shari'a ke musu Allah ya tsine mu duk wanda ya mawali gani wani wanda yana kisa a ban annabi Allah ya saka musu kuma ya Allah yana يرون أنهم يبصرون في كل آن مرة أو ba sa kallon yadda musiba take bada masu kowace shekara a cikin hoto biyu kuma na yi su nuna wada ba sa yadda Allah ya rufe kofar annabta duk wani mutum da ya minke yanzu ya ce maka shi annabi ne kafin su cikin masa ne shi ne ba haka haka rufe kofar muhajir babu wani mutum da yake daga hannun shi yanzu a duniya ya ce na cikin muhalli ko akwai shi da ma'ana wai kai kana tare da annabi wanda aka baro masa aka ga da ko wannan mutum ne ne don baka daga cikin muhajir na biyu sai wal arsa. wanda suka taimaki annabi a garin madina da kuɗinsu da lokacinsu da komai na dan annabi ne da addinin a kowace wannan mutum ne babu an sa da zaman yi magana wanda Allah da nassin Qur'ani sai da ya faɗa suna fifi da ɗan wani musulmi a kan bukata da duniya ko da ko suna da ita. Wallazi na taɓa wa wajen wani imanin mai ƙarfi ne da kuna man hajar gare su wa layin bi na fi su zuwa ma hajar da mu ba. Wa yi kusurura ala'amur kusurin suna kai da ɗan uwansu musulmi a kan bukata ta duniya ko da kuma da shiga mu yanzu da yawa ma ba da yawa ba sai kawai ya samu ni ba samu ba to duka akwai shi ne suka wuce mataki na mamman ba suka kai mataki na addini ba akwai ranar da annabi yana karatu sai ga wani bako ya zo lokacin da aka tafi garin madina ba ku ya ce ya sunan da ni ba ko ya na shigo a da ke da wani abin da annabi ya ce jira ina zuwa يسجد سكيمي للجبول كل دائم كل دائم كل يداو النبو با تيني تباكر كا واي غني او هون بلو كا جبا هون كو مسلمي ما مات او سلما كا تنية شاك الوصلي تيني جيت إنك جاء الدين الدنيا من الدفع إلنا والله وانا تبقى عيكي متاع الدين أول سوني يسا عبد الله ولا أتكلم تدين يكي كي مستوجار الله ألفار الرسول mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad sai yake huwa damu, shi annabi ne babban zakin sun mahimmin gudu su kuma tsafin su ne ƙananan ya ce ya rasu da ka taimake da annabi ya ce babu ya dawo sai ne minki sai cewa ne karɓa ƙulkun babban manzan Allah Ya wani mutum an sa ka kawai sai minki ya ce ana ya rasu da lafiya zan karba mutumin ya ɗauki wannan bakon ya tafi da shi gida ya ce wa matar shi ga bakon annabi Muhammad ya ce la shi a kan ke kuma masa komai don bakon annabi wani da kunya sai babu komai da za a ba shi a gidan da sai abincin yara kaɗai ya rai ya ce kisan yadda za a yi sa ya mu ki ɗauko abincin ki kamar kina gyara fitila ki kashe ne kuma sai in ce masa bismillah a cikin duhu ya dauka ko na muke yi muna fira ya dauka cin abincin da ke har sai ya ce na abinci kuma haka aka yi dan kan baban annabi hudunya ya hana kan shi ya hana matan shi ya hana yayi da gari ya waye ya dan faro yana zuwa wajen annabi annabi ya tsalle shi ya ce Allah ya mamaki abin da ke yi Allah ya saukar da yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasa'is suna fifi da ɗan su musulmi a kan bukata ta duniya ko da ko suna ita wannan su ne sahabban annabi muhammad magana a kan sahabbai ba za ta ƙare ba saboda manyan mutane ne a wajen wa a wajen allah subhanahu wa ta'ala da duk wani mutum da zuciya saboda ta samu matsala ba baka cikin muhajir baka cikin ansa wanda kowa ya tabbatar a duniya ba za ka samu wani nauyi guda biyu ba to dole ka zama kana cikin wanda zai taba hukun da yi ka biyo bayan da kyautatawa ta hanyar aƙidar da su sahabbai suka rayu kana kanta manhajin da suke kai kana kai kuma tsakanin da kowane sahabi na annabi sun san fada ka ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda in ya tabbata cewa ya yi wani abu da wanda ba daidai ba sai ka neman masa gafararwa wallabi na ja'o ba daidai, shi ya sa al'imamu alimin zai min al'adu yana zaune sai ga wasu mutane daga iraki a gaban shi ba ta taru a suka zagi abubakar suka zagi umar suka zagi usman walamma fara gumin kalamihim lokacin da suka gama magana sai ya ce mu alaƙi umumi yanzu kulan Allah ku bada labari mana ko da kuka zo kuka zauna kuka zagi a zuwa kan zagiwar da su an tumul muhajirun al-awwalun alladhina ukhriju min diyarihim يرتبون فضلا من الله ورضوانا ويرسلون الله ورسوله اولئك هم الصالحون kuna daga cikin muhajir na farko wanda suka fita daga gidajen suna neman yin da Allah suka taimaki Allah suka taimaki Annabi Muhammad kuna suka sha gaskiya ba yace to an ci da na sabon wajara wal imani har zuwa kashe kuna ci yace to gaskiya mun ba ma cikin ba kuma ba ma cikin yace fa qad tabarra'atum an takunu min ahli al-arim al-qaridai ku Kuna farko kun tabbatar da cewa ku ba fa daga cikin ɓangarorin nan guda ba fa cikin wa'ada ba fa cikin alza yace wa ala wa ala ashhadu annakum lastu min alladhina qala Allahu bi ni na shaida ku ba fa da gaskiya wanda Allah ya faɗa a kan su yace wanda zai ja kuma min ba ne wanda za su bayan wayancan mutane muhajir da kuma ansa Allah ya ce yaquluna rabbana da sunna aikin da Allah ya sa nake ne saka da neman magana ta gafara wannan sai kace wani ikhwani nan da ne sabakuna bi iman Allah ka gafarta wa ɗan uwan mu waɗancan da suka zama zuwa da rayuwar aikin bada Allah ya sa kake nan ba in kana maganin wani ya so sure sai baka musu ne baban ka bai yi baban ka ba tana yi ba to ya kai duk kyale na nasu saboda rashin mutunci ga kuma kan sahabbai kamar jira na na, ko yanzu akwai wani sahabi da abin da ya yi Allah zai ce ya tafi a kiyama da maka tambaya kai ba ka wayannan mutanen su da in baka cikin waɗanda suka fi sahabbai da kyautatawa ka rayu kan aƙidar da suka rayu manhajinsu da neman masa gafaran Allah Wajen billahi da mun ka samu mutum da yan biyu ko dai ka same shi a layin munafikai an tsa munafinci ko wanda yake wanda yake billahi bauta ya tarwama shi shi da alamtar ilin da nuna na faɗo ko ka samu mutum a bangaren kafirai kafiran ko yahudu ko da tsara ko mushrikai wallahi sai ka samu mutum ɗaya daga cikin wannan yanayi dole ita ce an yi ruwa to ƙa'ida da haka mu muna gode wa Allah da Allah ya azurta mu da fahimtar addinin kyakkyawa muka riƙe Alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad muka rike bangarori guda biyu ahad annabi Muhammad da kuma sahabban annabi Muhammad da wannan muke yin addini muke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala magana ta ƙarshe ita ce maganar da wato zan rufe ita sabon annabi Muhammad sun ba addini gudunmawa wallahi ba yadda za a yi ba wai abin da yanzu ba ga nan kasar ɗan ko biyu Allah ya ji kansa da shabirinsa Abdullahi wanda ba ai kowa ya san sun dafa ma addini a nan gaba to ka ɗauko dafa ma addinin da suka yi da yadda sabu suka dafa ma addinin kowa yake gaba ai ba za ma kana ba to yanzu ba sahabbai ba ko sa Abdullahi wanda a nan kasar wallahi yadda suke kokarin tsara mutum kan addinin Allah suke da dama duk wanda ya tashi yanzu yana so sai ya zubar da mutum ko ya jira ya ga yadda Allah zai ballantanawa da shi yasa kake gani Allah subhanahu wa ta'ala yake daukar mataki a wannan suke taba majinsin sa'ad bin abi waqas wanda annabi ya sa masa suna mujahid da'a sai na umar ya sa shi gwamna a iraki a kuma dama san wata ce da ya wuce a can iraki shi ne shugaba kawai sai mutanen sai wuce wurin su kawo ƙara gurin sai na umar su ke wuku sallah da yawa wanda ya koyi sallah wanda ya koya mana sallah shi ne annabi muhammad idan annabi ya koya maka sallah ba ka iya ba akwai malamin da ya rage a duniya da zai ma sallah da yawa suka bar suka ce wata sallah da yawa ya umar ya kira shi ya bincika ba, yake wallahi ne ba na musu sallah in ba irin ta annabi yace yadda na za ga annabi yana yin na haka nake yin Ya ce wannan shi ne abin da nake son samu nake da sallah ma zan samu a gurin kira ba ka yana umar yana da kwamiti kafin ya nada kwamiti ya ga maslaha shi ne ya dakatar da shi da shugabanci ya dakatar da shi ya nada kwamiti ya ce a biya abinci komai a yaren aka natsun ganin fiye su sun suka tara mutanen unguwa suka tambaye su akan sa abin abin wa tsari mutane sai a faɗi addini a kai shi a yabe shi sai da suka zo wani masallaci aka kare mutane sai da aka gama su wani daga ce to gaskiya idan kuna magana tsakani da Allah ne sa ba ya san zuwa mutane ya ke zuwa kuma idan rigima ta da wani da wani azzalimi ne ya ke zalunci sannan idan an kawo abinci a raba kuma da anjima da mamaki Sabon annabi Muhammad sai annabi zai ba mutum yana ya shi bai taɓa yin addu'a ba sai Allah ya karɓa kula da wannan kuke shi ya sa sabi na zuwa sashi ya min yi ce da adab wannan zai tsara ya ce wallahi tun da ka faɗa abu uku a kai na ni kuma zan yi addu'a a guda uku a kan ya ce Allahumma in kana abuka hada qamar ya wa sun'atan Allah in wannan bawan naka ya minki ne dan ya nuna wa mutane ya kuma ya ciyar da su shari'a kenan yake ba a da umara ko Allah ka haɗa shi da bakin da da rayuwa mai tsawo sannan ka haɗa shi da bakin talauci sannan Allah ka bi so ya shi da fitina kaga za ka yi rayuwa mai tsawo ga bugun bakin talauci ga rikin tsanin zai yi mutum na fitowa a ɗanar ya zama da kare da kuma wallahi kafin ya bar duniya sai sai ya yi wannan ta ji ai da suka rayu da wannan mutumin a wannan zamanin suka fi saboda daɗewar da ya a duniya fatar idan su irin da zaga wutar amma tare da haka zai biya ni a yi abin da ya ci kai da ce Allah ya ci ne ma ya ce eh, ba kwanakin zan ne wanda a zuwa fata da ba ba a bin a nufa saboda ya taɓa ka abin da zai sallallahu alaihi wa Ba to kuma yanzu sa'ad ya kai abubakar da wanda musulmi ne sai ku zo ku taɓa mutuncin bayan Allah ko Allah ya kare ku ku zauna lafiya ai bai waye farawa ma ku ga ku ga yau ga sa'id bin zaid wata mata ta tashi ta biyu ta kai tsara sa'id bin zaid ne yana daga cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna sai ta kai tsara ko da take sa'id bin zaid ya kwace wata gona sai ta kai tsara ta ce ya kwace wata gona alƙali ya sa aka kira shi aka zo ya ce waye ya kwace miki gona sai ta nuna shi ta tafi ya yi dubin da ya ce ni yanzu ni zan iya kwace miki gona bayan ni na ji da kunne na annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya kwace wa mutane fili ta ɗaya ba mutanen gano suna cin fili mutane ba a gona wani ya ƙara ta ƙasa a jirgin da fili ta ƙasa lillahi allazi kin da kasan bako ranar kiyama ya mu koma ta karuwa haka duk wanda ya san ya iyakar mutane su ne gyara da su kafin mu kuma wallahi tun da annabi ya faɗa ya ce ya ko ko da daga an abin da kake ganin ba zai yi ba a duniya to a ya fi kuma so yanzu a nan duniya waye ne mun ka ɗora ne kamar girma masallacin da zai yi to a lahira wani sai ka gani da kamar jihar Jega wannan ya cin farin gidan alkiyama yana ɗauke da ita a kanan kai. Yana a gafara ne sauki a gafara. Yasa wani malama mutum ya karatu ya karatu zai ce Allah ya kai mana yana da gaskiya mai kallo. Ina yana da yin ta na yana da gaskiya za ka ta kallo. Wallahi wani a cikin kamar girman jihar da nan duk faɗin da ɗin farin filin alkiyama da ita. Ana a gafara. Ai, mana iya zunta ne. yace ni zan kwace miki gona bayan ni na ji annabi ya faɗa da kunne na ya ce duk wanda ya zalunci mutane ƙasa gwargwadon ta ɗaya yan an yanko wata ita tun daga ƙasan bakwai ya ɗauka ranar alkiyama ni yanzu ni da na haka da kunne na annabi ya faɗa wanda ya kwace miki gona alƙalin da ya duba ya rasa haɗu ne na annabi muhammad sai ce ka ɗauka don ƙara tambayar ko wani dalili da wannan ne malamai suke istifaki cewa sahabi bai ma kare wannan yace ne ka bazan ka tsaune ko wanda ne kafin ya fita daga kotu yace Allah in dai wannan matar ta yi nan ta zubar da mutunci na ina roƙonka Allah kafin ta bar duniya Allah ka kasa ina kuma gonar ta take na kwace mata Allah ka kai gonar ka kashe ka kuma wallahi tallahi ba ta bar duniya ba sai ba ta rana sai da Allah ya tafiyar da ganin wata rana gonar ta ta tari tana kewaya a cikin ta fata yi yarari ce ta ta zama kabari da ta taɓa manyan manyan bayan Allah domin a gurin mu wayannan su ne waliyan farko kuma in dai sahabin annan bai zama wali ba to ƙarya ne Allah bai da wali a doron Allah wallahi ƙarya ne ba ka wanda ya ce maka ban yarda da wali ba ƙarya yake mu yarda da mu amma dai na nafi ne mu yarda ba kai wanda Allah ya nada maka yadda da su ba ya kuma wanda kai kana da bari yadda ai wani wannan shi ne saboda haka yadda sahabbai suka yi kokari suka dafawa a cikin suka ba da gudunmawa duk wani abu da yake da alaƙa da zubar da mutuncin ka wajibi na al'umma ta dafa daga ta tsara mutuncin ka ita ma sai Allah ya tsara mutuncin ka amma kana zo matsala ta samu kafar nan sai ya kai rawar ka wanda ba babanka ka ake zagi ba wanda ba mamarka ake zagi ba da mamarka da matar annabi Muhammad idan matar annabi Muhammad ta yi da akwai matar da za ta ƙara yi ba a saboda haka wannan shi ne da zan faɗa a taƙaice saboda yanayi na lokaci ga shi kuma na zama da mai tsayawa ya yi kan ya zo ya tsaya ko wannan karatu asalin karatun da na shirya na yi ba shi ya taimaka wannan ya fi jiro ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka in sha Allah idan mun san kan wannan na'ura abin da muka wa mutane alƙawari duk wanda yake mutu to a da shi ya kai mutu da shi ko wannan za ka wannan gari na wani Allah ya ƙara masa albarka Allah kuma ya zaunar da garin nan lafiya matan aure da suke da matsaloli da mazajen Allah ya kawar da matsala wanda ba su da matsala kada Allah ya kawo musu matsala maza da suke neman mata na kirki Allah ya kaɗa matan da suke neman mata na kirki Allah ya kaɗa su wanda duk zai zama ainihin wato matsala a wannan gari a ana garin nan zama lafiya Allah ka fitar da shi ya wata garin ne zauna lafiya Ana wata mutum sarki ya ainihin wato daga sunan annabi Muhammad a wannan gari dan sarkin sunayensa abin da na faɗa daidai Allah kuma ya ba mu lada sarkin wannan gari ba za mu gushi ba muna masa addu'a da fatan alheri irin yadda yake kokari wurin dafawa harkar addini shi ma Allah ya dafa masa a cikin al'amuransa Allah kuma da wakilarka don wakilan mafi yawanci wanci duka ba duk ana tare da su da su ake dafa ma haka addini da haka da sarkin na ku da ku yadda kuke kokari ku dafa ma addini kuma Allah ya dafa mu yadda kuke kokari ku kun tsara mutuncin addini Allah ya tsara na ku mutuncin a lokacin da kuma ba ku da hali don sarkin sunayensa da haka duk wani wanda yake dafa ma haka addini a garin nan shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya dafa masa Allah kuma shiga cikin al'amuran mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda mu tsuku ya Allah ya haɗe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh